Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rana irin ta yau daga tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar tara ga Agustan 2016 ne EFCC ta ba da belin Jamila Tangaza. Jamila Tangaza ita ce mace ta farko da ta shugabanci sashen Hausa na BBC. Kuma EFCC na tuhumarta da satar Naira miliyan 800 ne lokacin da take matsayin kakakin ministan birnin tarayya Bala Muhammad. Haka kuma EFCC ta zargi Jamila Tangaza da badakalan filaye a matsayinta na shugaban sashen kula da mallakar filaye na birnin tarayya Abuja. Sai dai ta musanta wannan zarge-zarge. Jamila Tangaza ta kwashe makonni biyu a hannun EFCC sai kuma a rana irin ta yau, wato tara ga Agustan 2016 aka ba da belinta. Tun daga nan ta shiga wasan ɓuya da jami'an AFCC. Sai a ranar 25 ga Oktoban 2016 ne, jami'an tsaron farin kaya wato DSS sai gano wani yunkuri da Jamila Tangaza ta yi na tserewa daga Najeriya. DSS ta kama wani mutum ne dauke da fasfon Tangaza a wata ƙaramar iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin da ke Cikanda a jihar Kwara. Mutumin mai suna Idris ya nemi jami'an shige da fice su buga masa sitamfi a kan fasfo ɗin. A cewar DSS, wannan dama ce da Jamila za ta iya samun shiga jirgin sama daga Kotono domin tafiya Landan, inda tafi wayo. Tun daga nan EFCC ta baza koman neman Jamila Tangaza. Amma dai, koma dai ta wacce hanya ta bi, tuni zakara ba ta sa'a. Inda yanzu aka aka sakankance cewa tana Ingila. An dai haifi Jamilatin Gaza ne a watan Mayun 1971 a bakin kasuwar Kurmi da ke birnin Kano. Ta sami digiri a fannin Turanci a Jami'ar Bayar Kano wato BUK. Ta fara koyarwa a jami'ar kafin ta kama aiki da BBC Hausa a shekarar 1992. Ta yi aiki a BBC har zuwa shekarar 2011. A zamanin da take BBC, sunanta ya yi amo wurin ƙwarzabar shugabannin Najeriya masu cin hanci da rashawa. Bayan ta BBC ne ta kama aiki da ministan birnin tarayya Abuja, wato gwamnan Bauchi na yanzu Bala Muhammad. A dalilin wannan aikin ne ta fada komar EFCC har ta bige da gudun hijira. Kuma kawo yanzu zargin na nan yana binta bayan da ta karya beli ta tsallaka hoda. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maudi Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi kowace rana.